Mighty. Hey, Chasu. This is Chasu here. Chasu sai a gurin shagali, ‘yan mata ku fito bidiri, amma sai dai a hankali wani abu na na horo. Chasu sai a gurin shagali, ‘yan mata ku fito bidiri, amma sai dai a wani abu na nan na horo na horo wani abu na nan na horo na horo wani abu na nan na horo bumbidiri na masoya ne ni abdulla kuna jina kowa sai ya yi wasan so ni na fi so a yi kauna ta amma kar ka zaƙe gaye ke ma bebi kina jina wani abu na nan na horo can na gano wata yarinya ta ɗebo shi tana talayi kullum sai ta bi kan hanya mai magani take yayi kowa ya zo ya ɗan taka amma ɗayan fakar da ayi wani abu nan na horo na horo sha sai a gurin shagali ku yan mata ku fito bidiri amma sai dai a hankali wani abin nan na horo sha sai a gurin shagali yan mata ku fito bidiri amma sai dai a hankali wani abin nan na horo na horo wani abin nan na horo garinmu ne fakanan dabo wani abin nan na horo mu ne fakanan dabo birnin mai martaba ado shi ma yayo faka shebi ya ce a kokulle wando baya so a wulakanta kar a shige ɗakin dodo wani abu na nan na horo horo ni ma maiti aina ce kau daga dara a harkar so yau zamani fa ya canza komai ma ai ya kunso kowa sai ya rike kansa in kuma min kifa mu muka so wani abu na nan na horo na horo casu sai a gurin shagali yan mata ku fito bidiri amma sai dai a hankali wani abu na nan na horo casu sai a gurin shagali yan mata ku fito bidiri amma sai dai a hankali wani abu na nan na horo horo wani abin nan na horo na I wani abin nan na horo wannan gidan akwai daraja ni ma kai na ina marari amma ba na so a shiga kar a shige tarkon garari gwara a je a yi aurayya shi zai fi mana alkhairi wani abu na nan na horo horo ni jama'a fa kuna ji na dukkan abin da nake cewa mai san ƙari da bayani ya taddani a tukuntawa domin nan gun sha su kowa yana mammotsawa wani abu na nan na horo na horo ca sosai a gurin shagali da yan mata ku fito bidiri amma sai dai a hankali wani abu na nan tsoro casu sai a gurin shagali yan mata ku fito bidiri amma sai dai a hankali wani abu na nan na horo na horo wani abu na nan na horo na horo wani abu na nan na horo sosai a gurin shagali ki yan mata ku fito bidiri ki amma sai dai a hankali wani abu nan na horo